أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lafiya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin ku ya zo inna huwa waliyu zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo yau biyar ga watan zulhijja na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1443 wanda ta yi daidai da a hudu ga watan bakwai na shekarar miladiya 2022 yau za mu taɓo a cikin karatunmu na falalan waɗannan kwanaki da muke ciki na zulhijja za mu yi bayani a kan falalan ranar arfa da irin ayyukan da ake so a aiwatar a ciki malamai suna cewa lallai ka sani ya kai ɗan uwana musulmi masoyin alkhairi masoyin ibada kasan lalle ranar arfa tana daga cikin wato kwanaki masu daraja da alfarma cikin waɗannan kwana goma na zulhijja ɗin domin ranar arfa rana ce ta gafarta zunubai musamman allah ya tana da wannan ranan wannan yinin don gafarta zunuban bayinsa wata jawuzu anha da kuma abun nan bayan gafarta zunubai da kuma kankare dukkan kurakurai wa yau mu'idin li ahalil mawqif ranan arfa ranan idin wanda suka halarci aikin haji ne wa yustahabbu siyamuhu li ahalil amsar mustahabbi ne ga waɗanda ba su ba baƙen makka ba ne su azimci wannan wannan ranar wa huwa yawmu ikmali dini wa itmamin ni'mati ala hadhihi al-umma rana ce da Allah ya cikita ma wannan al'umman addinin su ya kammala musu addini kuma ya cikita musu dukkan wata ni'ima an ce a ranar arfa ne Allah ya saukar da wannan ayar اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا domin ranar arfa ce ta ƙarshe hajjin farko na manzon Allah sallallahu kuma shine hajjin ƙarshe kuma shine hajjin bankwanan da bai sake haɗuwa da wato al'umman musulmi na duniya irin na wannan ranar ba shi ya sa Allah maɗaukakin sarki a ta ila dinin ghairu musulmi ba su da buƙatar wani addini da ya wuce musuluncin nan musulmi ba sa bukatan wani tsari na rayuwa da ya wuce tsarin addinin musulunci sannan musulmai ba za su saba mun gaci da cimma buri da nasara da rabauta a gobe kiyama sai ta hanyar wannan addinin musulunci domin Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani tafarkin rayuwa tafarkin rayuwa da zai zamanto masa addini in ba addinin musulunci ba ne ka tsara rayuwarka irin na addinin musulunci to Allah ba zai taɓa karɓa maka ba sannan za ka tashi gobe kiyama a lahira idan ana neman masu asara losers wanda suka yi asaran komai ɗinsu to su ne wanda suka tashi a gobe kiyama akan wani addini wanda ba na musulunci ba akan wani tsari wanda ba na musulunci ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya addinin musulunci na shine cikamakin addinai annabin addinin musulunci shine cikamakin annabawa shine cikamakin manzanni wannan al'umma tasa ta annabi muhammadu mu kenan mu ne cikamakin dukkan al'umomin da aka jero ana yin su tun zamanin annabi adam sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma da za ta zo bayan al'umman nan ta annabi muhammadu babu wani addini da zai zo kuma bayan wannan musuluncin babu wani littafin da za a saukar wa mutane ya zamanto musu tsarin rayuwa banda bayan ƙur'anin nan babu shi sannan babu wani annabin da zai zo bayan annabi muhammadu an gama saboda haka an cikita komai na duniyar nan da addinin musulunci ne la yuqbalu min ahadin dinin siwa dinan siwa ba a karɓa ma wani addini wanda ba na musulunci ba matukan ya riski saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi an karɓo hadisi daga umar ɗan khattab allah uban yadda da shi ya ce anna rajulan minal yahudi wani mutum daga cikin yahudawa ƙala ya ce ya tarar da sayidina umar ya kira shi ya ce ya amiral muminina ya kai shugaban mumunai lokacin sayidina umar allah uban yadda da shi shine khalifa ya ce ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'asharal yahudi nazalat na zalikal yawma idan yace ya amiral mu'minin wato akwai wata aya a cikin littafinku na Alƙur'ani wanda kullum kuna karanta ta da mu yahudu aka saukar ma wannan ayar to da mun ɗauki ranan da ta sauka na ranan idi da duk ranan in ta zagayo sai muyi yi bukukuwan idi saboda daraja da girman wannan ayan kala sai sayyidina umar ya tambayi ba yahuda ya ce ayyu ayatin wace aya kenan ba yahuda ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa lakum al-islam dinan ayan nan da take cewa yau na kammala muku dukkan addininku na ciki ta muku dukkan wata ni'ima da kuke neman ta tana cikin musulunci sannan wa raditu lakumul islam dinan na yarda muku musulunci ya zamanto shine addinin da za ku rayu a kai addinin da za ku mutu a kai addinin da za ku tashi a kan shi a gobe kiyama ƙala umar sai sayidina umar ya ce ma bayahudan arafna zalikal yau ya ce e eh, mun san wannan ranan da ayan nan ta sauka wal makanun ladhi nazalat fihi haka nan wajen da ma ayan ta sauka ma mun sani ranan da gurbi da waje da ayan ta sauka sai umar ya ce tabbas mun sani nazalar fihi ala nabi sallallahu wa huwa qa'imun bi arfa wannan ayan ta saukan wa annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan ranan yana tsayuwan arfa kuma a ranar juma'a a wannan juma'ar arfa ta fada to yana kan arfa yana tsayuwan arfaran juma'a ayan ta saukan masa wa hadha rajulun ladhi sa'ala umar wannan mutumin da ya tambayi sayidina umar wannan tambayar ba kowa ba ne face ka'abul ahbar wace ne ka'abul ahbar babban hamshakin malami ne daga cikin malaman yahuda kama ja a fi riwayati tabari kama ya zo a riwayar imamu tabari rahimahullah wa fiha aizan har ila yau bugu da ƙari kuma nazalat fi yaumil jumu'a wa yauma arfa ayar ai ta sauka ranan juma'a ne kuma ranan arfa don allah juma'a me matsayin juma'a a wajen al'umman musulmi ranan idinsu ne na mako-mako to sai dina umar ya ce ai ana idin ai ranan idin mu ta sauka sannan ranan arfa ya take a wajen musulmi ita ma ranan idinsu ne wakilahuma kilahuma bihamdillahi lana idun dina umar ya ce both dukkansu ranan arfan da ranan juma'an dukkansu ranan idin musulmi ne so no need kuma sai an shar'anta wani idi sai an kafa wani idi a ce yau idin arfa gobe kuma idin babban sallah ai arfan ne daga arfan ne sai idi وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أوني حديثي دنا نا عائشة الله وبنجد دد إتا ترويتو تچي للي النبي صلى الله عليه وسلم يچي ما من يوم باب وترانا أتكرانا كودا أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم أرفع باب وتينين دا الله يفي يويت أنت باينسا دا جهنم irin ranar arfa babu babu ranakun babu ranakun kawai wa innahu la yadnu Allah maɗaukakin sarki yakan kusanto zuwa sama ta duniya thumma yubahil mala'ikata sannan Allah ya riƙa yi wa mala'iku alfahari Fayakulu ya ce ma za a rada ha'ula' ya ce waɗannan da suka taru a filin arfan nan wai me ya kawo su ne wai me ya haɗa su a wannan wajen ne wai me suke buƙata ne ce ya Allah suna roƙonka aljanna suna roƙonka kariya daga wuta suna roƙonka gafara Allah ce ina shaida muku ku shaida ya ku mala'ikun duk wanda yake nan na gafarta masa ina fata an gane ko qala imamun nawawi yace hadha al hadisu zahiru dalalati fi fadli yawmi arfa wa huwa kadhalik wato wannan hadisin zahirin shi ya nuna cewa lallai ranar arfa tana da falala wa qala ibnu abdulbar yace عبد البر يتي وهذا يدل أن أنهم مغفور لهم ya ce in ka ji Allah yana alfahari da mutum yana kiran shi yana alfahari da shi ya nuna kenan Allah ya gafarta masa ai mutum baya alfahari da criminal kullum kana alfahari da mutumin kirki ne baka alfahari da ƙazami kullum kana alfahari da tsabtatacce ne baka alfahari da ƙasƙantacce wulaƙantacce kullum kana alfahari da mai kima da daraja ne a idon mutane to ma imamu abdulbar ya ce tun da kun ji allah ya kira mala'iku yana alfahari gare su game da waɗannan mutanen ya nuna kenan allah ya wanke su ya tsabtace su ya ɗauraye su ya yafe musu ya kankare musu zunubansu ina fata an gane ko wannan shine domin Allah baya alfahari da masu zunubai da suka musu katutu a jiki sai dai bayan Allah ya yafe musu ya gafarta musu wallahu ta'ala a'alam a wani hadisi na abu huraira Allah Ubangiji ya yadda da shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu inna Allah yubahi bi ahli arfatin ahalas sama'i Allah yana alfahari da mutanen da suke arfa ga waɗanda suke can sama mala'ikun da suke can sama Allah yana nuna alfaharinsa da yabawansa ga mutanen da suka taru arfa yana cewa na saman ku kalli bayina kamar su ba bayin shi ba ku kalli bayina ku kalle su fa yaqulu unzuru ila ibadi ku kalli bayina yadda suka taru a wannan filin ja'uni sun zo mun daga kowane saƙo na duniya da kowane lungu na duniya da kowane kwari da tudu na duniya sun zo ga sunan sun yi butsu-butsu a cikin ƙura kansu ya dunkule gashin kansu ya dunkule ya dunkule ya yi ƙura ya yi buzu-buzu ba don komai ba don neman yarda ta da gafara ta kalli inda suke kwanciya a ƙasa cikin ƙura ina shaida muku dukkansu na gafarta musu ina fata an gane ko? domin matafiya ne kaga matafiyi dama ai mai karɓaɓɓen addu'a ne matafi mai karɓaɓɓen addu'a ne to duka waɗannan hadisan suna nuna menene falalan ranan wato arfa saboda haka ya wajaba a kan musulmi ya kwaɗaitu ala siyami yaumi arfa shi ga alhajin da yake can kan arfam shi baya azumi an hana shi ya yi azumin amma ga wanda bai samu zuwa ba shi irinmu da muke gida da duk musulmi da yake a duniyan nan matukan ba a cikin makka yake ba to shi an kwaɗaitar da shi sannan shi aka keɓance da yin wannan azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙara nuna girmama wannan ranar da daraja da kulawa da wannan ranar ka gani haisu khassahu min baini ayyamil ashri wa baina ma rattaba ala siyamihi min al-fadl al-azimi faqad warada an abi qatadat al-ansari radiyallahu an saboda irin falalan azimtan shi da hadisi ya nuna hadisin abu qatada al-ansari Allah uban yadda da shi ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an tambaye shi game da azumin ranar arfa faƙala sai ya ce sanatar maziyata wa wasanata alƙabilata yana kankare zunuban shekara cikakkiya da ta wuce da kuma shekara cikakkiya mai zuwa nan gaba bi ma'ana daga arfan bara ɗin nan to wato dai gafara kan gafara idan aka ce shekara cikakkiya da ta wuce to mu ɗauka daga shekaran bara kenan ta arfa zuwa yanzu shekara ɗaya to kuma ai shi ne cikon shekara mai mai zuwa nan gaban yanzu idan aka ce idan muka yi wannan azumin allah ya karɓa mana an yafe mana daga arfan bara zuwa yanzu da kuma daga yanzu zuwa arfa mai zuwa ta gaba to arfa mai zuwa ta gaba mun daɗa yi in za ta gafarta shekara da ta wuce to ai za ta tarar da shekaran ita ce shekara ta ta gaban to malamai suka ce idan shekara ta gaban ta zo da za a gafar da ba ya tarar da kai baka da zunubai to sai a mai da shi dukkan shi lada tunda ya zo ne don ya kankare zunubai ne babu zunuban to sai ya rikide ya zamanto lada kuma lada to za ka ga a jojjone shekarun a jojjone wannan ya gafarta shekara ta baya ta bayan ta shigi kuma ta banan shi ma ta banan ta shiga ta gaba ta gaban hai ta komo kuma ta baya ta duba ta bayan kuma ta daɗa harba wata shekara ta gaba kamar musulmi kullum jiddun wa abadun matukan yana cikin wannan azumin ana kankare masa zunubai apart from wannan fa ga bonus da ya samu ai ana azumin kwanakin wani yana haɗa su duka goma duka taran hadda na arfan tara washe gari idi wani yakan yi biyar wani yakan yi uku wani yakan yi gwargwadon yadda ya samu amma malamai sun fi karfafa cewa in ma fa baka samu daman azumtan waɗannan kwanaki na zulhijja ɗin nan ba lallai lallai ka tabbatar arfa kan baka tsallake ta ba domin ita an nuna maka alfalunta kuma ni da kai ɗin nan muna buƙatan wannan gafara saboda yanayin yadda rayuwan take a yanzu na takaitawa na takaitawa ina fata an gane ko to Allah ubangiya mana muwafaka shi yasa wannan alkhairin da wannan falalan kada a abin a yi sakaci da shi ta kamar yadda na saba faɗa duk lokacin da wani al'amari ya zo sai ka ga mutane kullum sun rikice sun ɗimauce yanzu nan ana nan kuma an cika malamai da tambayoyi da ɗaliban ilimi an ce arfa in ta faɗa juma'a ba a yi haramun ne a yi azumi ranar juma'a ranar asabar rana kaza ga hadisi kaza kaza na duka hadisan haka ne to amma hadisan suna nuna haka siddan babu gaira babu dalili kana zaune ka ce kai saboda juma'a babban rana ce juma'a haji babban rana ita ce ranar da ta fi sauran kwanakin mako daraja da falala da fifiko ni zan rika kaɗaita ta da azumi shine aka hana asabar kuma rana ce da yahudawa ke girmamawa har ma ba sa zuwa aiki sai aka hana ka azumi lahadi kuma rana ce da kiristoci ke girmamawa suke darajawa suke kimantawa har ma ba sa zuwa aiki aka ce kada ka yi kada ka yi to wannan hani ne na haka siddan kana zaune ba gaira ba dalili ka ce za ka yi to amma sai wani lalura na wani azumi sai ya kama sai ya fada ranan a ranan e, juma'a kamar yadda muke hasashe wannan arfan za ta zo juma'a ka yi juma'a wancan a'a ka yi ta shekaran jiya a'a ka yi azumin juma'a ta abin na a shekara gaba ɗaya a rayuwanka kana ware juma'a da azumi a'a to ya muka ganka ya wannan juma'an kana azumi me amsanka ni ina azumin arfa azumin arfa ke ba na juma'a ba shikenan ka ba da amsa azumin arfa ke ko kuma me ya na ga yau juma'a ko asabar ko ladi kana azumi yace azumin siyamu da nake yi manzo Allah ya ce duk wanda yake so ya yi azumi in ya kure to kada ya wuce siyamu dawud shine yi azumi yau gobe ya huta jibi ya dauka gata ya huta to na yi azumi na huta ran alhamis juma'a na dauka na huta ran asabar lahadi na sai a ce bai dace ba ba siyamu da din ba kenan ai siyamu dawud shine kana yin kana ɗaya kana tsallake kwana ɗaya to idan ya faɗa waɗannan kwanakin me za ka yi me za ka yi haka nan misali shari'a musulunci ya hana muka yi nafila bayan an yi sallan me la'asar sai rana ta faɗi haka nan bayan sallar asuba sai rana ta me sai ta fito sai na ga bayan an yi asuba ɗin ka tashi kana nafila ah, wane baka san an hana yin nafila bane ce a'a raka'atanil fajiri na ɗauko na kawo su nan na yi transfer ɗinsu haka siddan kayi raka'atanil fajiri ɗin ka zo ka ƙirƙiro waɗannan a'a wata sallan ce da baka yi ta baka yi ta ko kuma kana zaune ka tuna bayan ayi la'asar ashe baka yi azahar ba eh ka miƙe ka fara a zahar sai wani ya zo ce baka san an hana sallah ba ne bayan la'asar ka ce eh a zahar na yi ai dalili ne ya kama wata sallah ce ta kama yanzu ne na tuna ta na yi ta amma ba wai na kirkiro wata na initiating wata sallah ba ne haka kawai ana zaune haka kawai ana zaune ya kamata mutane su su fahimci wannan don girma Allah ni na yi imani ba mai tambayan ka a ranar kana azumi wane ya na ganka kana azumi ka ce azumin juma'a nike yi na yi imani wannan ma ba zai zo maka ba za ka ce azumin me nike yi arfa kawai azumin arfa nike in ta faɗi asabar ma zan yi in ta faɗi lahadi ma zan yi in ta faɗi litinin ma na arfa nike yi in talata ne ma me kake azumin arfa nike ba azumin talata ba don babu wani azumin talata haka nan babu wani azumin juma'a azumin arfa kawai nake ina fata an gane haka nan azumin alkawari na yi wa allah alkawari da alwashi ran da aka ce mun iyalina ta sauka na yi alkawari wa Allah washe gari ba tare da bata lokaci ba zan tashi da azumi sai na yi azumin kwana uku a jere. sai ta haihu ranar alhamis kai kuma wani alkawari kai wa Allah washe gari da ka san alhamis din za ta haihu eh alkawari kai Allah tana haihuwa washe gari zan tashi da azumi yufuna bin nazari dole ya ka cika alkawari tana haihuwan nan yau abin nan sai Allah ya kaddara ta haihu alhamis sai ka tashi juma'a sabar lahadi dama kwana uku kaci ko Allah da ikon shi ta haihu juma'a washe gari sai ka tashi asabar lahadi litinin dole ya faɗo a kwanakin dole sun faɗo a kwanakin saboda haka a rika gane wannan kwa innamal amalu bin niyat Allah yana tantance aikinka da niyya ne yana tantance ayyukanka da niyya ne ina fata an gane ko wannan shine don girman Allah a riƙe wannan wanda ya ji kar a sake tambaya do Allah falyuballighu shahidu minkumul ghaib wanda ya ji daga nan ya rika tare fatawan ya rika bada ita kawai daga can duk inda ya ji ana abin nan da Allah ya taimaka ya ya isar ya ce yaya a zan buga malam zan ta ya ce a'a kar ma ka abin nan kawai kai azumi kawai in an tambaye ka azumi me kake yi azumin arfa ne azumin arfa ne ke wannan shi ne. na'am wace nafila bar wannan kawai yanzu na kawo misali ne asali muna magana akan ranakun arfa yanzu wannan zai reshe zai reshe bari in mun gama wannan ka tambaya yanzu muna akan menene arfa kawai azumin ranar arfa in ya fada ranar juma'a azuminka ba na juma'a ba ne azuminka na ranar arfa ne za mu zo wannan idan muka gama insha Allah har ila yau yau mu arfata wa yau mu nahari wa ayyamu minan idul lana manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kun gai ranar arfa ranan yanka kwanakin mina zaman mina dukkan su manzo Allah ce kwanakin idi ne it means idi yana fara daga 9 goma sha ɗaya sha biyu sha duka manzo Allah ya ce ayyamu aklin wa shurbin annabi ya hana yin azumi a waɗannan kwanakin annabi ya hana azumi a waɗannan kwanakin ina fata an gane ko ranan idi washe garin idi washe garin idi washe su ne ayyamu tashrik su ne kwanakin zama mina ai su ne kwanakin zama mina ranan goma ne ake jifa an tazo daga muzdalifa a zo a jefe jamratul akaba a yi aski a yi hadaya a gangara a yi dawaful ifaba a yi safa da marwa a je a tuɓe a dawo da kayan gida a kwana a arfa sai an yi kwana biyu wanda yake so ya gaggauta ya da wanda yake so ya jinkirta ya kara har uku duk waɗannan kwanakin an hana azumi amma a ƙaramar sallah ran sallan kawai aka hana azumi amma washe garin sallah za ka fara sita shawal ɗinka amma wannan bayan idin sai an ƙara kwana uku wannan shine ina fata an gane ko sannan mu duba ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake wannan a ah, ga yan arfa ne wanda suke arfa wanda suke tsayuwan arfa babban abin da suke ake so su rika maimaitawa addu'o'insu su rika ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine abin da wanda suke kan arfa ake so in sun yi addu'a sun yi addu'a sun roki alkhairi sun nemi kariya daga sharri sai su maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ma mai dawafi in yayi dawafi yayi addu'a yayi addu'a sai ya maimaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban wannan addu'ar manzo Allah fi yayin dawafi yayin tsawa arfa kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine abu na gaba falalan ranar yanka wa waza'ifuhu ranar yanka shine fa ranar sallah ranar yanka ranar fara yanka layya shine ranar idi kenan shine Allah yake kira yawmul hajjil akbar ranar ce ranar babban haji ranan ne ranan yanka al'ayyami inda Allahi ta'ala mafi girman kwanaki a wajen Allah subhanahu ta'ala su ne ranan yanka ranan yanka wannan shi ne karri sannan rana wa yau karri shi ne ranan da yake bin ranan yanka shi ne ran sha ɗaya ga wata wa idun nahari afdalu min idil fitr to waɗansu malamai suka ce idin babban sallah ya fi idin ƙaramin sallah falala <coughs> kun san an ce wannan babban sallah wannan ƙaramar sallah <coughs> kaga wa da ƙani kenan allahu ala <coughs> afwan malamai haka suka ce suka ce dalili ma idin na harfihi salat ranar idin babban sallah akwai yanka akwai sallah akwai yanka akwai sadaka kuma yanka ta fi sadaka yanka ya fi sadaka suna cewa idin babban sallah yanka dabbobi ake yi idin ƙaramar sallah shi sadakan zakkan fidda kai ne mudun nabi hudu mudun nabi hudu to kaga wancan sadaka wannan kuma yanka ne sannan ranan babban sallah rana ce da ake haduwa a babban waje shine a arfa shine a makka makka ta fi kowane gurbi daraja wa zaman lokaci fa lokacin zulhijja yana cikin watanni masu alfarma sannan lokacin da musulman duk duniya suke haɗuwa a wajen amma ƙaramar sallah mutanen garinku ne kawai amma a can kaje arfa kaje mina kaje wajen jifan nan musulmi ne duk duniya suke haduwa a wannan wajen a waje mai tsarki harami kuma a wata mai daraja watan menene watan zulhijja wata mai alfarma ana gamawa ana yi kuma ana ɗawafi ana yi ana ɗawafi ana yi ana ɗawafi ana safa da marwa ana safa da marwa wannan suka ce ya fi sannan ai extending ɗin shi yankan an faɗaɗa shi ran idin washe garin idi shine sha ɗaya ga watan zulhijja har sha biyu ga watan zulhijja har sha uku ga watan zulhijja zuwa faɗuwar rana da rana ta faɗi shi kenan duka za ka iya yanka nama ka ba miskini amma zakan fit da kai ga yamun an baka dama kwana biyu zuwa ɗaya kafin idi rana na ƙarshe safiyan idi kafin imam ya sauko ina ya sauko idi ranar da tafi kowace albarka da daraja da kima shine da sassafe kafin aje idi shi ana dawa idi wanda bai ba da zakkan kono ba zakkan kai ya wuce amma wannan saboda matsayin shi ran idin ka yanka washe garin idi ka yanka ka bayar washe garin washe garin idi ka yanka ka bayar washe garin washe garin washe garin washe garin idi ka yanka ka bayar ka gani ai abun nan eh, ai extending kwanakin ba a tsuke shi kamar na zakkan fidda kai ba ta lahu alam kuma ka ga zakkan fidda kai ya hada akwai masara in baka da abinci ci maka kana da masara ka bayar tayi in kana da dawa ka bayar tayi in kana da alabo ka bayar tayi kana da shinkafa ka bayar tayi to idan ka bayar masara aka barza aka ma tuwo wannan kuma nama ma mala aka ma farfesu wanne ya fi gina jiki ba shehu gashi can ga mana ce can na'am wannan ya gasa ya ci ga maiko ga kitse ga shi an sa kayan abin nan an ci wanne ya fi gina jiki ajamin na'am yawa to ka gani to shi yasa aka ce shi wancan hatsi ka bayar wannan kuma nama ka bayar nama ka bayar ala ayi halin dai Allah yana duba zukata a tsarkake niyya to ga abin da ake so a ranar yankan na farko alkhuruju ilal musalla a yi haba-haba a fita zuwa masallacin idi mutum daga bayan sallan asuba ya je ya yi sallan asuba to ya shirya wa idi kawai kafin ma a fita sallan asuba din ya gyara kayan shi ya tattala an yi wanka ayi komai don mutum ya yi gaggawa ya samu sahun gaba a idi ya fita a kyakkyawan yanayi ya zabga ado sosai da abin da aka halatta masa sanya turare ya sanya mafi kyawun tufan da ya mallaka in son samu ne sabo dal wannan kuma koyi ne da manzon Allah sallallahu manzon Allah yakan zaɓi tufa mafi kyawu sannan kuma rana ce ta ƙawa rana ce ta ado ana kiran shi yau zinati ranan ado abdullahi dan umar Allah uban da su ya ce أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق Sayyidina Umar ya zo. ya ɗauki wata tufa jubba wata riga da ake sa kama alkyabba wanda ba ta da hannu ina ji ministabrakin na silk na dibaj ja min istabrakin wa sundusin wa stabrakin kun san kayan aljanna istabrak wani kaya ne wanda aka yi su kama akwai zaren zinari a jikinsu tuba'u fi suk ya je ya neme ta ne ya ga ana sai da ita a kasuwa ya ɗauko ta sayidina umar ya saye ta fa akhazaha fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen manzo Allah da ita ya ce ya rasula ibta a hadhihi ya rasula ka sayi wannan tufa manzo Allah ya kalle ta ya kalle ta ya ga zubinta ya ce tajammal biha lil idi wa lil wufud ya rasula ka saye ta ka rika ado da ita a ranar idi da duk ran da waɗansu baƙi manyan mutane suka zo maka ka rika sawa kana taransu da su to duka zinari ne zaren irin wannan silk ɗin nan da muka faɗa yawa yawa yana nan baba har yanzu wanda ka bani ɗin nan baba ya bani wannan silk ɗin mai tsada ne yana nan a leda tunda ya bani na kunshe na na in na zo karatu sai in ka sa shi a wuta ma bai konewa kamar riga ne wanda yake tabi nan sai sai na umar lokacin bai san haramun ba ne sata ya rasulullah ga ta nan ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu fil akhirah wannan ai tufan wanda ba su da rabo a gobe kiyama ne ke sawa al'umma annabi Muhammadu maza an haramta musu sa gold ko an haramta musu sa gold duk wata riga agogo da menene gol duk an haramta wa al'umma annabi sawa amma mata su za su sa amma mazaje an haramta musu ya ce ya umar wannan ba tufanmu ba ne amma rigan ta haɗu ta haɗu sosai sai dina umar ya gama manzon allah ne ya cancanta da wannan saboda haka wato kun ga ai sai da sayyidina umar ya nemo tufa mafi daraja mafi kyau ya ce manzo Allah ya rika sa ran idi kaga mutum zai nemo mafi kyau abinda ba a so kawai ka rika dan jin wani dan girman kai da yana dan shiganka da wani dan takama da ru'uyatul fadli alal ghairi ka rika ji kafi wani da al'ujubu da dan jiji da kai shine kawai ba a so shine ba a so ina fata an gane ko to kaga wannan yana nuna ashe Kure a daka ranar idi abu ne wanda sunna ta san shi tun zamanin manzon Allah ta tabbatar da shi kuma manzon Allah bai hana ba bai hana ba saboda haka ado dinnan nan sa mafi kyawun tufa abu ne sananne tabbatacce yana nan har ranar tashin kiyama kamar yadda na ce dai alfahari ne ba a su na biyu wanka a yi wanka sosai a gyara jiki a aske gashin hammata da na mara a yanka farce dama an ce karka taba su a kwanaki goma mutum ya yi sammako zuwa ga masallacin domin ana son mutum ya zauna daga shi sai imam sahun gaba kenan komai a yi shi a idonka a faɗi duk abin da za a faɗa a kunnen ka na hudu ba da nasiha da wa'azi ina fata an gane saboda wanda ya zo sahun gaba fa ya riga wanda yake setin imam ya riga za ka samu falalan zama a masallacin idi don jiran liman sannan kuma in za ka koma aka idar da sallah ka canja hanya kada ka tafi ta inda ka zo ina ka zo ta wannan hanyar ka koma ta wata hanya haka sunnan manzon Allah a hadisin jabiru dan abdullahi Allah uban yadda da shi ya tabbatar ina fata an gane ko malamai sun yi saɓani wajen hikimar haka in zo ta nan in komo ta nan malamai suka ce wataƙila hikimar shine yayin da za ku tafi ku yi wa mutanen nan anguwan sallama yayin da za ku dawo ku yi wa na can sallama Allahu alam wataƙila aka ci a'a domin a nuna kwarjinin addinin musulunci a ga musulmai babu iyaka sun biyo ta nan an gansu an gaisa yayin da za a da a ga waɗansu ne daban kuma kamar yawan waɗannan can ma su ga ai waɗansu ne daban ba waɗancan ba ne to za a ga kwarjini da yawan al'umman musulmi za ta razanar da kafiri ji manzon Allah sallama wannan hikima ce to ashe kaga yawan nan yawan nan ba a zaɓe ba ne kawai yake da amfani hatta karya zuciyar maƙima, sannan za ka ji wani irin farin ciki kai karan kanka in ka ga musulmai daga nan tafiya ake musamman ma a ce kana wani ɗan tudu ka hango yadda ake gangara in ana dawa daga arfan nan ya kake ganin ka'aba idan kana sama in ana ɗawafin nan ya kake gani lokacin da aka fito mina za a je jifa in kana sama abun sai ka ji wani irin daɗi kawai duk musulmai ne a nan sai ka ji wani farin ciki yanzu mu duba lokacin corona dinnan da aka taƙaita alhazai aka ce sai 'yan saudiya mu duba da aka wawware sahunna a kaba ya kake ganin ka'aban ni wallah in na kalle ta haka ma ban son ma ku sake kallanta na biyu a wawware kawai tsinta tsinta ba kyan gani to amma yanzu mu duba da aka sake hatta umran nan da aka yi azumi sai ka ga alhazai suna fiye ka ga kaman a tsaye suke kawai kaman wani kogi ne kawai ya kawo kawai ruwa ke juyawa haka kawai ruwa ne ke kawa kaman a tsaye kawai sai ka ji wani irin daɗi da farin ciki hmm? kafirai maza ka ga sun kama tashan ka'aba wallahi in sun ga irin wannan suna kallo abun ban mamaki a nuno su su yi ruku'i duk a cikin ihrami sai ka ji wani daɗi to yawan nan alkhairi ne kai ma yadda kai alfahari kana jin daɗi da ka gani haka annabi zai ji daɗin yawan mu a gobe kiyama a ga waɗansu wuce tsit tsirt sun wuce waɗansu sun ce sun wuce waɗansu sun wuce he a ganan kuma ana malala aka ce al'umma muhammadu kenan yaka kaga shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana murmurci yana jin daɗi haka ake so ina fata an gane to Allah ubangiya mana muwafaka Allah ubangiya mana albarka za a je ana kabbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أجي دك غرينا جرجزا كوي كو إنا ينا شكين كبروري كوي to haka ake so idan Allah ubangi kai mu gobe za mu ya sallan idi yake raka'a nawa ne kabbara nawa ne ake yi akwai ruku'i ko babu ruku'i duka za mu ji da izinin Allah subhanahu ta'ala amma abin da ya samu a yau shine abin da ya sauƙaƙa Allah ubangiji ya mana albarka ya yi wa zaman namu albarka Allah ubangiji ya karba mana ya karba wa alhazanmu da suke can Allah ubangiji ya samu ga waɗannan kwanakin lami lafiya ya nuna mana arfa lami lafiya muna tawassuli da zaman nan da muka yi Allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi Allah kare kowa daga sharri da fitinan da yake tsoro Allah yi wa ƙasanmu Najeriya albarka Allah Ubangiji ya haɓaka ta Allah ya kwararo alkhairi ya kwararo arziki ya yaye mana fitinu da rashin zaman lafiya da ake fama da shi Allah ya kwaranye mana shi da izinin Allah subhanahu ta'ala kuma za su kwaranci. Allah ya fe mana kurakuranmu Allah ya dube mu da idon rahama jini ya malala yana malala dukiya ta halaka mutunci ya abinan duka amma muna tawassuli insha Allah duk abin da ya faru da izinin Allah ne wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana ya karbi yan uwan mu a matsayin shahidai fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين